to tunda na ce muku muna da littattafai da dama da nika son mu karanta sai mu dan takaita wannan karatun na maganar jihadi da abin da yake da alaka da isti'dadi na jihadi wani sati ma in mun taho in mun dan taba karatun kuma sai mu bude wasu littattafai in akwai wani wanda ya ce wani abu shi ma mu kuma ba shi amsa me yasa zan bude littattafai shekaran jiya nayi karatu in ba ku manta ba na ambaci littattafai na ce an yi ijima'i akan wannan matsala cewa ba a aiki da astronomers wurin ɗaukar azumi ko wurin ajewa aiki da ilimin taurari ɓata ce ba shirya ba ce na hikaitu ijima'in malamai na faɗi littafai duk littafan da ni faɗa na zo da su kuma da wasu waɗanda ba su ba me yasa ni zo da su ban samu wani wanda ya inkari ya ce ka faɗi littafi kaza mun zo mun diba shahin ba mu ga ijima'in ba amma an samu wani mahaukaci ɗalibin malam sa'idu mai kwano da ya rasa inda zai kamawa don Allah akwai abin kunya kamar ka taso da Kano ka zo Sakkwato ka kasa yadda ka haɗu da wanda ka taho saboda shi jama'a haku duba ku ga na farko dai bai sanar da mu ba bai ba mu takarda ba bai aiko muna sako ba kun san wauta tai abin da ya dauka zai taho sakkwato tunda mun ce sai majalisar sarkin musulmi ta bada takarda sai ya zage zage ya ce ya zo har sakkwato babu ɗaliban malam musa lokuwa da sun ka hito don shi na zo ne sanarwa na ce na ja ya sharaɗin majalisar sarkin musulmi don haka yanzu ya faɗi inda yake ya isko shi in ma bai faɗi to daga nan zan je hilin sulci da zan je ni kwara zuwa wurin jami'an tsaro na zo na yi bayani kuma ni bayyana hilin su kuwa amma abin kunya yau ɗalibi mai iddi'a'in sunna ya karyar da duk duniya ta san makaryaci na sai gashi ya yi sanarwa ya ce shi ma zai je hilin su kuwa tsakaninku da Allah ya zo ya zo ya tabbata makaryaci ko bai tabbata ba sai ga shi ya tura an yi mai bidiyon hili wai suna cewa ga su sun taho hilin ba su isko murtala asada ba shi ko murtala asada ya bayyana tare da jami'an tsaro ko bai bayyana ba na yi jawabi tare da jami'an tsaro ko ban yi ba abin kunya sai ga wannan yana cewa wai wallahi ba jami'an tsaro na ba yan hizba na nissa makakin jami'an tsaro ba yan sanda bane tare da shi yan agaji ne daga masallacinsa <coughs> yan agaji ne daga masallacinsa babu ɗan sanda ko ɗaya tare da shi kuma babu inda ya sanar da hukumar 'yan sanda a faɗin jihar Sokoto kaga baka sanar da hukumar 'yan sanda ba ka ɗauki 'yan sandan bogi ka ɗauki 'yan agaji sun sa uniform ka to tsakaninku da Allah akwai wani da zai ɗunka uniform na jami'an tsaro ya sa ma 'yan hizba ya zo ya gabatar ma duniya kuma ya kwana gida ne lahiya lau ashe ɗalibin mai kwano ya tabbata makaryaci ko bai tabbata ba to ba komi na ba rudewa na ya rike cewa na ya waɗannan makaman na yaka gudun mu haɗu da shi in buɗa mai saboda kun san na faɗa muku wallahi zan buɗa mai in karanta mai in ja baki in fassara mai <laughs> kuna fahimta don haka da ya rude da ya rude ya rasa ta cewa sai ce duk ka kwashe mutanen Sakkwato ka tafi da su filin su kuwa me zai sa ka je filin su kuwa ka gayyato mutanen Gama gabaki ɗaya garin Sakkwato aka shirya aka tafi filin su kuwa da kare da doki don Allah in na kwashe mutanen Sokoto na tahe da su hilin su kwato mi aka waja kenan mutanen Sokoto gaba ɗaya suna tare da ni akwai matsala ko ba matsala to abin da yasa ne zo ya ji na ambaci littafan ya zo ya yi muraja'a ya yi muraja'a ya kasa samun littafi guda da babu abin da ne kwaɗi ciki masu bin mu social media za mu sa abin da ya karanta sai mu sa abin da ni karanta sai ku gani ya karanta wurin in ya karanta wurin ya fasara tsallake waye tsakaninku da Allah ɓoye ilimi ɗabi'ar wata ɗabi'ar yahudawa ta ga abin da ibnu taymiya ya ce ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce fa inna na'lamu bil iqrar min dinil islam mu musulmi ahlus sunna wal jama'a muna da masaniya mun sani sani na lalura min dinil islam daga addinin musulunci annal amala fi ru'yatil hilal sawmi aw al-hajj aw al-idda dibin wata ma'ana lallai dibin wata game da azumi ko abin da ya shahi hajji ko abin da ya shahi idda awul ila'i ko ila'i aw gairi zalika ko wani wannan min al ahkamil mu'allika bil hilal ga duk wani hukunci da an rataye da wata duk wani hukunci da Allah ya rataya shi cewa yana da alaka da dubin wata yana da alaka da kwanakin wata mi ka faruwa ibnu taymiya yace bi da hasibi ta hanyar labarin mai ilimin hisabi annahu yura aw la yura wai mai ilimin hisabi yace ana ganin watan ko ba a gani ibnu taymiya yace la yajuzu wannan bai halatta me saƙon ibnu taimiyya? duk wani hukunci da Allah ya rataya da maganar wata to ba a aiki da maganar malamin hisabi annahu yura aw la yura la yajuzu cewa za a gani ko ba a gani bai halatta ku bari in hito muku da matsalar gafili yanzu Allah madaukaki da ya yace wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun malamai suka ce tsarki uku wasu suka ce jini uku to duk abin da yake da alaka da irin wannan ba a aiki da wani kirdado ku bari mu in ba ku misali a shari'an musulunci akwai li'ani ko babu misali mutum na ya gama ta ta da ciki sai ce ba ciki ne na ba to sai wani ya ce an samu ci gaban zamani yanzu ana iya zuwa a yi dna a gane ba ciki ne na ba don haka babu maganar li'ani ya aje ta an samu ci gaba yana yiwa to haka babu wani ci gaba da za a samu a bar aiki da abinda da manzon Allah ya yi aiki da shi abin da sahabbai sun kai aiki da shi duk ci gaban da an ka samu wallahi ci gaban mai shiga rijiya na don mu da ka taho mu da shi shi shure ka mu yi mu abinda muka ci buɗe littafi in ka isa karanto maganar an yi sabani game da ilimin hisabi ƙaryata to da wa an kai sabani tsakanin manzon Allah da wa. tsakanin sahabban manzon Allah da mallanwa har sahabban manzon Allah sun ka kare ba su taba jin wai wani cikin su yana cewa ana iya aiki da ilimin hisabi wurin daukar azumi ko ajiya ba inda dan da ya mace ta tsugunna ta haihuwa duk wanda ka cewa an yi sabani ya ambaci sahabi guda ba biyu ba gobe muna cewa mun mika waya mun bi ba sahabi biyu ba sahabi guda yanzu don Allah in dai ga wata matsala annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai yi umarni a yi ba ba a yi ya tabbatar ba sahabban nan nashi gaba ɗaya ba su da labarin ta ba su san da ita ba sai bayan wucewar zamanin su an ka samu wasu sun ka kirkiro sun ka ce addini na wai ka samu ahalin sunna wal jama'a wai yana cewa wai ai ita ma fahimta ta to fahimta gawa don shi na haga yan mauludi masu salatul fatihi in wani yace ana aiki da ilimin hisabi a cikin addini yace kakku yi salatul fatihi ku bashi kashi me abban ku da shi manzon Allah ya san da ilimin hisabi ya san da ana aiki da ilimin hisabi ya kiwa al'umma ce bayani ku bari mu kare maganar ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce wan nususul mustafida anin nabi sallallahu alaihi wa sallam bizalika kasira wan nususul mustafida nassoshi na hadisai ingantacci waɗanda suke rututu ba su kirguwa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah bizalika game da cewa aiki da dubin wata akai ba da hisabi ba kasira masu yawa ne to muna son mu sani wai shin akwai wasu da sun kai saɓani ko matsala ce da an yi ijma'i yace wa kada ajma al muslimuna alaihi wannan magana da nika faɗa muku musulmin duniya sun yi ijma'i wala yu'rafu fi khilafun qadimun asalan wala khilafu hadith ce ba a taba samun wani sabani ba qadimun asalan tun can asali cikin sahabban manzon Allah ba a samu sabani ba ko ko daga baya a zo a samu wani sabani wanda ana iya hikaito shi a matsayin ra'ayi wanda ana hikaito shi ibnu taymiya yace ba a taba yi ba ba inji malam Musa Luko ba inji shaykhul Islam Ibn taymiya al-Harrani gashi a cikin majmu'ul fatawa kuna jin abin da yace to dangane da wannan shi wannan ɗalibin na mai kwano saboda bakin jahilci da ya karanta wannan abin da ni karanta ya ce lalle wannan magana ijima'in ya tabbata sai dai akwai abin da baka faɗi ba ai ibnu taymiya ya kawo saɓani. mi as sabanin sai ya ce ai ibnu taymiya ya ce illa anna ba'dal mutaakhirin min al mutafaqqiha sai dai akwai wasu 'yan baya wasu da sun ka zo baya minal mutafaqqiha sai ce daga cikin malaman fiqhu wanda wallahi wannan jahilci na don tabbatar da ganin wata ko rashin tabbatar da ganin wata wacce gaba ce bayan yuni ta a gama wancan bayani na ijma'i sai ya ce illa illa adatul istisna ka ganta mala yace illa yace ga adatul istisna yace anna ba'd al mutaakhirin minal muta mutafaqqihati hadisi na ba'da al mi'ati salisa yace sai dai bayan shekara bayan hijira Eh, bayan shekarar hijira ta ɗari uku bayan shekara ɗari uku da hijira za'ama annahu idza ghumma al-hilalu jaza lil hasibi an ya'mala fi haqqi nafsihi bil hisabi sai yace sai dai akwai sabani a wata gaba sai ibnu miya ya ambaci gabar ya suranta ta ya faɗi yanda aka samu sabani akan ta bayan ya gama cewa wa ajma'al muslimuna waccan gaba ya gama magana da ita wato dogaro kacokan akan ilimin taurari dan tabbatar da ganin wata ko rashin tabbatar da ganin wata wannan shine wa ajma'al muslimuna alaihi amma akwai gaba akwai surar da aka samu saɓani wasu suka halatta wasu kuma ba su halatta ba ga ta nan ita ma ibnu taymiya yana ƙara fito da ita kuna fahimta inda malaman fiqh ibnu taymiya ke sun ya ce sai ce min al fuqaha'i akwai bambanci tsakanin mutafaqqiha kuna fahimta domin an ka ce mutafaqqiha masu da awar ilimin fiqh ma'ana su ba malamai bane kuna fahimta muna malan kuna fahimta shine ibnu taymiya yake cewa illa anna ba'd al sai dai wasu da sun ka zo daga baya min al mutafaqqiha masu da'awar ilimin fiqh suna da'awar ilimin fiqh al hadisina waɗanda sun ka tsira al hadisina waɗanda sun ka tsira ba'd mi'ati salisa bayan shekara ta 300 ku ji da bakin ibnu taymiya ba'd mi'ati salisa bayan shekara ta 300 za'ama an samu wani cikin su yana raya annahu iza gummal hilalu idan wata ya samu gajimari ya ɓoya ya ce jaza lil hasibi an ya amala fi haƙƙi nafsihi bil hisabi to wannan jimla da ya to sai ce ya halatta ga masu hisabi a yi aiki da wannan ilimin na hisabi yayin da malamai suka sa shinge suka raba matsalolin guda biyu wannan mai ijima'i sura ce daban inda aka samu saɓani wata gaba ce ita ma mai zaman kanta daban yace za'ama annahu idza humma al-hilalu jaza lil hasibi an ya'mala fi haqqi nafsihi bil hisabi yace da haka ga abinda malamai suka faɗa lokacin da ga abinda wasu daga cikin malamai suka faɗa lokacin da wato aka samu hadiri ko aka samu hazo cewa za a iya komawa zuwa ga ilimin taurari don aiki da shi wajen gano hudowar wata ko rashin hudowarsa cewa watan yana nan ko baya nan ina ba da muna fahimta haka nan ba ni fatahul bari ga ibnu hajar al-asqalani wanda wallahi jahilci na shi ibnu taymiya ba haka ya faɗa ba kuma da ya kwaɗi maganar raddin ta yayi ku kalli abin da larabcin yake cewa yace jaza lil hasibi ya halatta ga mai ilimin hisabi shi karan kai ne an yi amala fi haqqi nafsihi ma'ana an taho an yi dibin wata ba a gani ba saboda gajimari ce to an samu wasu masu da'awar wai malaman fikihu na masu da'awar fikihu ba malaman ba waɗanda sun kacira bayan shekara ta ɗari uku suna rayawa don kalimar za'ama yayi amfani suna raya cewa wai iza gummal hilalu in wata ya koya an ka samu gajimari jaza lil hasibi ya halatta ga malamin hisabi an yi amala fi haqqi nafsihi yayi aiki karan kai ne bil hisabi da hisabi ne shi karan kai ne fa in kana al hisabu dalla ala ru'ya idan hisabi shine fa in kana al hisabu dalla ala ru'ya idan ilimi ne na hisabi ya nuna mai cewa lalle watan nan ana gani ne sama sai shi azumi wa illa in ba haka ba fala shi kashi wa hazal qawlu muna son mu san meye hukuncin wannan magana da wannan masu da'awar fiqhu sun ka faɗi ibnu taymiya yace wa hazal qawlu wannan zance kuna fahimta wa in kana muqayyidan bil igmami ko da wanda ya yi shi ya kayyade shi cewa sai in an samu gajimari sannan shi mai ilimin hisabin zai aiki da shi ga kai ne wa muhtassan bil hasibi kuma an kebance shi ga malamin hisabi ba ga mutane ba ba a tahotun watan ramadana na 20 ba a ce 29 ba a ganin wata a'a an kayyade shi muhtassan bil hasibi fa huwa shazun don Allah an ji kunya ko ba a ji kunya ba fa huwa shazun wannan mai wannan ra'ayi ya yi shuzuzi ya hita daga al'ummar musulmi waɗanda aka yi itibari da su mazbukun bil ijma'i ala khilafihi ijma'i ya gabata akan sabanin wannan in jiwa in ji ibnu taymiya sai ibnu taymiya ya ce fa amma tiba'u zalika fi sahwi amma a ce wai ma a yi aiki da ilimin hisabi lokacin da babu ma mari ana lahiya lau irin yadda mai alhorma sarkin musulmi ka cewa karhe tara an rufe amsar ganin wata irin yadda ake bugo mai waya a ce an ga wata sarakuna waɗanda shi ya naɗa su shi ya ba sanda ya aminta da su sun tantance su ce mai an ga wata ya ce ba mu ma karɓa ba tun kafin a yi bincike mi yasa da kai ne ya ce abin da yasa saboda ba a ma haihi watan ba don Allah da mi sarkin musulmi ya dogara. Ya aka mana an gani bo. sai ka ya kira mu an gani na ce a ce mai ban karɓa ba shi maka a wani bincike don na san bai a ga watan nan mista ba ma haifi watan ba yadda wasu ba su ta ce wai an haifi wata ana haifuwa wata shi za a cewa jinjirin wata kimiyya ce yanzu Allah ka sauki kana ganin komai zo to duk wanda ka ji ya ce bai gane wannan ba wallahi ɗayan biyu ko dai sun zuciya ko akwai wata boyayya ajanda cikin zuciya tai yanzu da magana kada magana sarkin musulmi wa za mu ta tawa za mu ne shine yayi ikirari da kai ne yace abin da ya sa abba mu karba ba saboda ba a hijin jirin watan ba kuma tun sadda yi maganar ka taba jin ya yi wata magana da ta walwali wannan duk abin da ya hana a hito a faɗa ma sarkin musulmi kuskure na saboda gumi dangwate shegen kwaɗai kwaɗai ya hana wallahi duk malamin sunna Najeriya ya san sarkin musulmi wannan fatawa da ya ba daidai ce. ana iya kawo muku shubha a ce to ai yana turawa a zo dibin wata professor AA Gondo cizon Albarka muna roƙon Allah ya gafarta mai ciyaman ne na kwamitin ganin wata majalisar mai alhorma sarkin musulmi gari ba guda ba ba biyu ba uku ba ba hudu ba sun ka taru sun ka ga wata sun ka zo sun ka faɗa ma sun ka faɗa ma professor AA Gondo a matsayi ne na ciyaman ya tantance sun yadda ya kwada ma sarkin musulmi gari kaza da gari kaza cewa an ga wata sarkin musulmi ya ce a an ruhe sai gobe ayyau babu babu magana jinjirin wata yau farfesa AA gwanda ya ce to wallahi ni kan ban ewa Allah wannan kememe da nan ya tashi ya ce ya aji mukamin sai wani ya taho wanda ba ma nan ba bai ma san abin da ka faruwa ba ya ce wai sarkin musulmi ba da astronomer sai ka aiki ba to zo faɗa mana da mi ya ka aiki mu mu yan sakkwato in duk wanda ka so za mu saki jawabin farfesa AA Gwandu kowa ya jiya da kunne ne sarkin Gwandu shi ma haka ta faru da kai ne ya hito ya ce sarkin musulmi da kwamfuta yake amfani ana iya ganin wata har na shekara kaza lokacin sarkin bai ma faɗi da kai ne ba an kai ta maganganu mallaman da sun kai ta ciya zargi na akai to yanzu gashi nan ya faɗi duk shekara sai sarkin musulmi ya yi jawabi muna da jawabai ne ba na shekara ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba waɗanda yake jawabi kuma wallahi gaban mallamai yake jawabi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauki yanzu kana dubin wata ta wata daga yanzu har zuwa shekara guda ma kana gani in kana da in kana da computer yanzu ka kasa kana gani inda wata yake kaga inda rana take abu mai sauki kuma haka din yana nan in kace yanzu za a yi yanzu sai Allah ya sa a yi ruwan nan Allah ke sawa amma ya sauka abuwa ce mu ga sauki na kawo addini mai sauki ne addini addini musulunci don ni ina da jawaban mallamai da sun kai wajen karfafa shi akan wannan ra'ayin nashi sun kai jawabai sun ha karfafa shi wai sai wani ya toye mana katsa London to mu littafin mun ka ce a buɗa duk wanda ka cewa an yi sabani akan ilimin hisabi ya kawo wanda an kai sabani tsakanin wa da wa an kai sabani wallahi sahabban manzon Allah ba su san da wannan sabanin ba manzon Allah bai san da wannan sabani ba in wani ya kawo muku shubha ya ce muku ai addinin musulunci bai hada da ilimi sai mu ce to wani irin ilimi duk ilimin da ya ci karo da addinin musulunci wala addinin musulunci na faɗa da shi ilimin hisabi game da ganin wata ya ci karo da addinin musulunci kuma za mu karanta cikin littafi mu ji meye matsayin amfani da wannan ilimin yanzu dai ba kun ji abin da ibnu taymiya ya ce ba sai ibnu taymiya yake cewa wa amma tiba'u zalika fi sahwi amma biyar wannan a ce ayi amfani da ilimin taurari babu gajimari ma babu komi auta aliqu umumil hukumi hukum al'amu bihi ko a ko a ratayar da hukunci na gaba ɗaya a samu wani ya je yayi ma mutane jawabi ya ce wannan wata ranar 29 ba a gani ne saboda ba a samu abin da ake kira al ba sai rana ta kaza saboda lokacin ba a iya gani ne ya ce wannan abin fa ma qalahu muslimun babu wani musulmi wanda ya taba hudin wannan inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani ku da ka cewa ana aiki da ilimin taurari ku buɗe littafi yadda mun ka buɗa ku zo ku faɗa muna yanzu ba mun ji Ibn Taymiyyah ba Ku bari mu ƙara ba shekaran jiya na kawo yanzu ba na kawo ijma'in da ya magana ba na kawo raddin da ya akan masu ilimin taurari to ku bari mu ƙara ba ku ji inda ya magana ittifaqi ku ji magana da ibnu taymiya yayi har yanzu dai cikin majmu'ul fatawa yace wala raiba babu kokonto annahu shahi na ɗari da goma sha biyu shahi na ɗari da goma sha biyu ya ce wa larai ba babu kokwanto annahu sabata bis sunnati sahiha ya tabbata da sunna ingantatta sunnar sunnar manzon Allah wattifaqis sahaba da ittifaqin sahabban manzon Allah annahu la yajuzul itimadu ala hisabin nujumi bai halatta dogara da lisahi na malaman astronomers masana ilimin sararin samaniya malaman falaki bai halatta a yi aiki da maganar su kama sabata an hufi sahihaini kamar yadda ya tabbata a buhari da muslim annahu qala cewa mai gidanmu manzon Allah ya ce inna ummatun ummiya la nakatubu wa la nahsubu sumu li ru'yatihi wa abduru li ru'yatihi jama'a wakka hujja da hadisin sumu li wa abduru li malam musa luko ko ibnu taymiya to in jahilci na fara da ibnu taymiya bayan ibnu taymiya ya kawo hujja da wannan hadisin yace wal mu'tamidu alal hisabi fil hilali duk wanda ka dogara da ilimin taurari wurin dibin jinjirin wata kama annahu dalun fi shari'a kamar yadda yake batacce a cikin shari'a inji ibnu taymiya kama annahu dalun fi shari'a yace mubtadi'un fi dini dan bid'a ne a cikin addini kuna fahimta gashi in ji ibnu taymiya wal mu'tamidu alal hisabi fil hilali duk wanda ka dogara da ilimin taurari a wurin dibin jinjirin wata kama annahu dalun fi shari'a kamar yadda yake batacce a cikin shari'ar da Allah ya kuma manzon Allah mubtadi'un fi dini dan bid'a na a cikin addini fa huwa mukhdi'un fil aqli wa ilmi al hisabi ibnu taymiya yace kuma ya kuskure ma hankali ya kuskure ma ilimin na hisabi don shi ilimin hisabi bai da alaka da maganar wata kamar ka sawo sabuwar mota ta ka zuba mata ruwa ka yi abin da bai dace ba don haka ka saba ma hankali ka saba ma ka'ida in jiwa shehul islam ibn taymiyyah harrani suna iya cewa to ai saboda maslaha don shi wannan mahaukacin na mai kwano wallahi iyaka abin kunya an yi abin kunya don a samu ahlus sunna ya zama tataccen makaryaci iyaka kunya an gama kunyar duniya dan shi nika ce muku duk inda kun ga mahaukacin mai kwano ku ce mai asa da bayanka wallahi yanzu yana rikicin hankali ne na tashi kuna fahimta to abin da yasa ku bari mu ba ku bari mu dan ƙara ishara abin da ya kamata ku sani cewa me dalilin mu na saba mu mai alhurma sarkin musulmi shine a ga jinjirin wata ya ce ba a haihe shi ba ba amsa mun ka ce saba mai akai mallam Musa Luko ya ce a saba mai sunnar manzon Allah ta ce a saba mai wannan fahimta na a saba mai in yayi dogara da ilimin taurari Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaihi abin da ya faɗa kenan ce Imam Malik shi ma yayi huruji ce imamu mali yayi huruji ga aljami'u li ahkamil qur'an na bijinin malamin tafsirin nan imamul qurdubi wani malami imamul qurdubi mujalladi na harko ga abinda imamul qurdubi ya kawo shahi na 675 mujalladi na harko shahi na 675 a suratul baqara karkashin fassarar fadan Allah fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu imamul qurdubi ya ce wa qadara ibn nafi'in an malik Imam Ibn Nafi ya yi ruwaya daga Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaihi fil imami la yasumu li ru'yatil hilal ga shugaba wanda bai azumi saboda ganin jinjirin wata wala yubdiru li ru'yatihi bai aji azumi saboda ganin jinjirin wata wa inna ma yasumu wa yubdiru alal hisabi yana azumi na yana ajewa ta hanyar malaman hisabi in sun hada mai za a haihi wata zai yadda in sun ce ba a haihuwar wata ko an gani bai karɓa. me hukuncin irin wannan shugaba Imam Malik Imam Malik in ce innahu la yuqta dabihi ba a koyi da shi innahu la yuqtada dabihi wa la yuttaba ba abi ne imam ya ce ba abin sarkin musulmi ma dama yana bisa ga wannan mugun ra'ayi da ya saba ma sunnar manzon Allah ya saba masa habban manzon Allah don haka inda dan da ɗiya mace ta tsuguna ta haihuwa mu abinda mun ka ce a kira mu a kira yan jarida a kure mu da dalilai nice in ba mu kafa dalilai akan cewa wajibi na a saba ma sarkin musulmi ga wannan ra'ayin nashi ba sai ya tuba ya dawo ma gaskiya a kashe mu in ba mu kawo dalili ba to shi na aka komawa ana ta tsegumi to tsegumi kawai su murtala Bello mu wallahi da ganin idanunmu ka san babu wanda zai muna barazana wallahi mun wuce maganar barazana akwai wani malami ubanmu jagora na na ahlus sunna amma wallahi maganganu ne sun fara wuce gona da iri wai yana cewa ya sara ma gwamnan Sokoto da ya kyale mu to mi haka so shi muna ce ya kashe mu yau wallahi ko gwamnati dole ta kyale mu dole ta kyale mu in baka sani baka ta hika bincika ko shi da abisa kujerar nan wallahi bai hisu malam Musa lukuwa wahala wurin kawo gwamnatin nan ba ka ce sarkin musulmi ya kyale mu ai maganin mu malamai an maganin mu yau sarkin musulmi ya sa a kawo mai malamai ya ce kai ku da kun ce ni daidai ku zo ku mun muke min lukuwa da yara ne sai mu hana musu magana shikenan amma ba magana wai an kyale to alhorma an kai da don gwamna ya kyale mu yan shi'a na nan sakkwato suna zagin Aisha da sahabban manzon Allah sarkin musulmi bai musu komi ba saboda haka in kun kula cikin maganar akwai zugi akwai zugi karkashin kasa izawa na aka yi an ka kyale su suna da'awa ba a kama su ba kuma wallahi duk dan halal bai manci halacci wallahi mun yi mamakin abin da ya hito da bauchi wallahi an ji kunya don ba mu yi tsammanin haka ga malamin sunna jagoran da muka gani ahalin sunna dun Najeriya ban san wani malami da malam Musa Loko ka kimanta yana mutunta irin malam Idris ba amma wallahi maganganun malam Idris sun fara wuce gona da iri kuma bai da hujja abin da yake cewa wai matsala ce da an kai sabani to tsakanin wa da wa mu abinda mun ka ce malam Idris ka buɗe littafi ka gwada muna kodawa an kai sabani wallahi babu wani sabani in ka ji maganar sabani yan bayana ga almuntaka ga almuntaka kuna fahimta nawa abul walid albaji malami na ko ba malami ba ga abinda abul walid albaji ya faɗa shi ma malami na ko ba malami ba abul walidi albaji shi ma ya maimaita irin maganar can da imamul qurtubi ya kawo a cikin aljami'u li ahkamil qur'an ga abul walidi albaji shi ma jahilina to shi ma ga ta ya kawo yace wa qadar wa ibn nafi'in an malik fil madina imamu ibn nafi ya yi ruwaya daga imamu malik bin anas fil madina fil imami la sumu li ru'yatil hilal ga shugaban da bai azumi saboda ganin jinjirin wata wala yufdiru li ru'yatihi bai aji azumi saboda ganin jinjirin wata wa inna ma sumu wa yufdiru yana yin azumi na yana ajewa alal hisabi ta hanyar malaman falaki mi za a yi imamu malik imamu malik ce annahu la yuqtu da bihi ba a koyi da shi wala yuttaba ba abi ne gashi shi ma shahi na ɗari biyu shahi na biyu wane ne muntaka albaji da majamu'ul fatawa majamu'ul fatawa na bijinin malamin sunnan nan bin bas malami na ko ba malami ba duniya ta yadda bin bas malami na ko ba malami ba to ku bari mu karanta abin da bin bas ya faɗa ɗaya daga cikin mufti na malaman saudiya ga abin da bin baz ya kwada kuna fahimta shi ko a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na goma sha biyar mujalladi na nawa mujalladi na goma sha biyar shahi na shahi na ɗari da ashirin da takwas ga abinda babban malamin musulunci bin bas ya faɗa don kusancewa wannan fatawar malaman duniya ba su sassabtawa malaman duniya ba su sassabtawa bin ba ta ce wa hukumu sallallahu alaihi wa sallam ya kuma zamana huwa ma ba'da hu ila yawm qiyamah ku masu cewa an samu ci gaba musamman mai alfarma ta kin musulmi daga cewa ci gaba na an ka samu don ai ana cewa za a yi ruwa wuri kaza kuma a da izinin Allah ci gaba na an ka samu sai a ce wallahi man da sun ka faɗa ma haka sun ka zalunce ka daga cikin hujjojin da yake basuwa wai mu da ka kari ai muna zuwa mu kai matan mu asibiti amma da idini e a ce kaza ga watan kaza za a haihuwa don Allah ko yau suka bari a yi wuri Ko ga abin da bin ba ya ce wa hukumu sallallahu alaihi wa sallam hukuncin manzon Allah ya ummu zamanin ku ya gada zamanin manzon Allah wa ma ba da hudu abin da bayan zamanin manzon Allah ila yawmil qiyamah har zuwa ranar alkiyama Allah manzon Allah bai canzawa abin da annabi yayi hukunci shi ka aiki har zuwa ranar alkiyama li anna Allah azza wa jalla ba'athahu ila al-alamin don Allah mai girma da ɗauka ya aiko manzon Allah zuwa ga talikai bi shari'atin kamila da shari'a kammalalla la ya tari an naqasu bi wajhin min al-wujud wata naqasa ba ta fito ma wannan shari'ar da annabi ya zo da ita ta koma ta hulka kama kana subhanahu wa ta'ala bin ba ta ce kamar yadda Allah mai girma da ɗauka ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma yau ta ranar juma'a ranar arba manzon Allah a wurin huduba yace yau dinnan Allah ya ce na kammala muku addinin ku wa akmaltu alaikum ni'mati na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dinan na yarda ku musulunci shi ne addini gare ku wallahi duk abin da ba addini ba wannan ranar zai zama addini har ranar alkiyama lokacin akwai maganar ilimin hisabi akwai maganar ilimin hisabi zo Allah da yi aiki da shi ba kuma za mu zo mu karanta muku da gare ku jiya wai wannan lokacin akwai wasu da sun san ilimin ko babu amma annabi ya fata fata da shi sahabban manzo Allah sun kai fata fata da shi wai amma ahlus sunna yana cewa ai su ma ana itibari da su saboda me kuna fahimta don haka ga abinda bin ba ce. wa huwa subhanahu ya'lamu anna al-falakiyina shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san anna al-falakiyina cewa malaman falaki kada yukhalifuna ma yashhadu bihi istiqatu da yawa za su saba ma abinda amintattu sun ka tabbatar min ru'yatil ahilla da ganin jinjirin wata Allah ya san mutane za su zo su ga jinjirin wata da idanu malaman falaki su ce a'a ai ba a ma haifi wata ba su faɗa ma shugabanni bin na ya faɗi abin ko ka fassara wa huwa subhanahu ya alama annal malakiyina qad yukhalifuna ma yashhadu bihi istiqatu Allah madaukaki ya san malaman falaki za su wato za su saba ma abinda amintattu sun ka gani min ru'yatil ahilla wa lam ya'mur ibadahu fi kitabihi aw ala lisan rasulih Allah bai umurta ba a cikin littafi ne ko ta harshen manzo ne sallallahu alaihi wasallam bai yi umurni ba bil i'timadi ala al falaki Allah bai yi umurni a dogara da lissafi na malaman falaki ba duk da Allah ya san za su ce ba a haihu wata ba saboda ilimi ne na gaibu amma Allah bai yi ishara akan cewa a koma zuwa ga ilimin falaki ba a wani dibari ne sharɗan fi sihatin ru'ya ko ku a nisa ba shi a lura da shi wai sharaɗi na ga ingancin gani wai in kun gani in malaman falaki ba sun ce ana haihuwa wata ran nan ba ba a karɓa irin dai abin da ka faruwa malam malam bin badar cewa wani ita bara zalika wa qad taraka ala Allah duk wanda ya lura da irin wannan abin ya fahimta cewa ai ana iya aiki da wannan ilimin saboda ci gaba na an ka samu bin baz yake cewa faqadista da raka alallahi ya ci gyaran Allah ba in ji malam Musa Lukuwa ba in ji Murtala Bello Asada ba in ji Bini babban muftin duniya ya ce wa mani ita bara zalika duk wanda ya lura da cewa ai wannan ci gaba na ana iya amfani da shi faqadista da raka ala Allah wa ala rasulihi ya ci gyaran Allah ya ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alzamal muslimina bi shar'in la asala lahu fi shar'i Allah al